العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin da biyar ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da takwas ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai sha albarka jami'ar shi رحمة الله عليه ومن شيء بدأ حديثي لماكو ماكو كتابكم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمان من حديثي الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى من أتم كتاب العلم والنشيد مجلس مدثلات لبيو زامتا شباب من رفع صوته بالعلم babu marrafa a sauta bil ilmi babu hukuncin mutumin da ya taga muryarsa a wajen karantarwa a wajen ba da ilimi sai ya taga muryarsa asali murya Allah madaukakin sarki ya halice ta a ɗan adam ba a san taga daga cikin wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam da ya yi maɗansa ya ce wa min sauti inna an kara al'aswati da sautul hali ce masa wa min sauti kai kasa kasa da muryarka idan za ka yi magana sakar ka ihu inna an kara al'aswati da sautul hali sautin da aka fiki shine sautin jakuna jaki idan zai yi إذا سمعتم نهيق الإمام فاستعيذ, فاستعيذ بالله فإنه رعى الشيطان وإذا سمعتم سياح الديك فسبحوا فإنه رعى الملك إذا حكى جبت جبتكا جاكيت أي إسعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم domin jaki yana ganin shekani amma idan aka ji zakara ya tara to ai ai subhanallah ai tasbih domin zakara yana ganin mala'ika kuma mazan sama dama ce ka a zagi zakara ko la ta subbuji ka fa innahu yusibu lis-sala ka a zagi zakara yana tayar da mutane sallah da tararsa to inda an kara al-aswati da sautul azim mafi munin sauti da Allah maɗaukacin sarki baya so shine sautin jafuna saboda yadda suke tsaga muryarsu sautin nasu suna daga shi asali a shari'ar musulunci sauti a kasa kasa da shi ba sai a abin da ya shafi wajajen girmama addini ko kuma girmama ibada ba a'a hatta a rayuwar mutum daga cikin sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at kamar yadda al bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar a cikin sahihinsa da wasu malamai sai walai bi sahabin fil aswaq manzo sama baya shiga kasuwa ita iyo ana jin muryarsa musulmi ana son ya kasa kasa da sautinsa to me hukuncin a wajen karantarwa daga murya tunda Allah ce واغضض من صوتك إن عنكر الأصوات لصوت الحمير سمى النبي سنسكوهما السماء ولا صخاد في الأسواق أي وليس بصخاد في الأسواق manzon sama murya ta baya da murya a kasuwa in iyo to ba hukmu rafi ne hukuncin wajen karantarwa a ɗaga murya to shine abin da Imam al رحمة الله عليه كل باب انسى وما الإمام الزبيدي رحمة الله عليه أسهم وانا التلخيص الناس يتبتد وانا ترجمة باب من رفع صوته بالعلم باب مكنش mutum ya مرية ساء أو wajen فد إلي هو باد إلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأجرتنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة لقى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة سن صحابي وأن سوق شهرة ليوم إبادة mun sha ba da tarjamarsa an san tarihinsa mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi ƙarfin ibada Iyasa ya sa ma da ba ban sai masa aure ba ruwan shi da matar da daddare ta sallah da kuma rane ta aji har baban sai kai karasa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam karshe man sa mai tsara masa ya je sallah ya kuma zai rika yin azumi حجي تتونا وسط بلانا دا أمد صلى الله عليه وسلم فرشي مزرسل بيطيد شي حقا يسيام داو يصوم يوما ويصدر يوما من كرم حديثا سديوة أتشم عمرة العكاة وشيني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayan mu shine takallafa annabi sama ya tsaya a bayan mu fi safrati a wata tafiya safarnaha wacce muka yi ta tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai man sama ya tsaya a baya saboda wata bukata mu kuma muka yi gaba fa'ajaratana sai manzo sama ya riske mu وقد اعتقتنا الصلاة الحالي لوكة صلى يعني منع ونحن نتوضأ كمن ذل ثم يغسل وأولا لوكة منا الولاء فجعلنا نمسه على أرجلنا سيما نسمى يزو يترجم من شاف قفر مباونكي تمكيبا من شاف قفر باونكي ومكيبا fanada bi ala sautihi sai manzon sama ya kira da muryarsa ne ya daga muryarsa bi ala sautihi ya daga muryarsa sama yace mana ne wailul lil aqab min an-nar wailul lil aqab min an-nar wailul lil aqab min an-nar manzon sama yace bana ya tabbata ga diga-digan da ba a wanke su a cikin wuta azaba ta tabbata ga ƙafafuwan da ba a wanke su a cikin wuta za a azabtar da waɗannan kafafuwa marratai ne wata latin annabi sama ya faɗi haka sau biyu ko kuma ya faɗi haka sau uku domin ya tsawatar da su kuma ya tsoratar da su kan cewa annal abdu la tubsal wala tumsah cewa kafafuwa wanke su ake yi a sallah ba shafar su ake ba wannan hadisin haka al al-bukhari ya ruwaito shi da kuma wannan taken babu man rafa hubi da ilm kamar yadda muka gani fiqhun hadisin shine fanada bi a'la sauti malamai suka ce annabi sallallahu alaihi ya tsaya a bayansu. lokacin sallah yayi wata bukata ta sa manzon da ta sama ya tsaya a baya ce su ci gaba da tafiya da suka ci gaba da tafiya sai lokacin sallaye. lokacin sallaye sai suka jinkirta lokacin sallah saboda me saboda su samu falalar yin sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka tsaya suka jira manzo Allah sallama har manzo Allah sama ya iso da ya zo sai tarar da su suna alwala amma kuma makin su wanke kafafuwansu sai suna wanke suna shafansu al kirmani rahmatullahi alayhi a cikin littafin al-kawakib ad ala sharh sahih al-bukhari yace lafazin haqqatna yace ya zo da riwayoyi guda biyu akwai wannan riwayar da aka tabbatar da ita a nan أرحى قتل الصلاة أرحى قتل الصلاة أي أدركتنا صلى ترسيم لوكة تيشد دخل وقتها لوكة تيشد سيزم أرحى قتل الصلاة والصلاة ستزم إتسيني أيك إتسي فائلي أرحى قتل فيكم سيزم فيئلا هو فيئلي ماضي مبني على السكون لاتصاله عبدنا أرهقتنا الصلاة مبني على الفتح wannan tawon mun kuma ta ta'ane shi ce ko ita kuma nadin ce ta zama maf'ulun bihi ita ce aiki ya faɗa mata su ne sallah ta rike su fuskar farko kenan sannan an ruwaito riwayar da ta ce hatta na salata أرحقنا الصلاة أرحقنا الصلاة بأرحقتنا الصلاة وتحل حد حمك جنجر تسلى أرحقت أرحقنا الصلاة أي أخرناها عن وقتها لانتظارنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في الصلاة معه muka jinkirta sallah lokacin ta yayi har ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same mu saboda muna kwaɗayin a ce mun yi sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da mazan sama yanzu sai tarar da su suna shafan kafafuwan su ba wankewa ba sai ya ce musu wailul lil aqabi min an-nar malamai suka ce wailul lil muqassirin an ghasli arjulihim fil wudu' bana ya tabbata ga waɗanda suke gazawa su wanke ƙafafuwansu a cikin sallah a cikin alwalarsu Idan riwaya ta tabbatar da cewa al'amdulu tumsal wala tumsa ƙafafuwa ana wanke su ne ba shafar su ake aya ta zo a cikin alkur'ani ayatul wudu وامسكوا برؤوسكم لكم إلى الكعبين لكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسكوا برؤوسكم لكم إلى الكعبين إذا ذاقوا يسلى فامسحوا آه، آه، آه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إن كنت ذاقوا سلا وانت فسكوتم وأيديكم إلى المرافق سلم وانت حنوكم حرزوا ويوين حنوا النار wamsahu bi ru'usikum sannan su kuma kawunan ku in sun tashi ku shafe su wa arjulakum qira'a da ta tabbatar da arjulakum malamai suka ce wannan arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum sai ya zama wa arjulakum ya koma zuwa ga fafshiru wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum sai ya zama an gabatar da a kan arzu wanda a harshen larabci wannan abu ne da ya zama sha'idi abu ne da ya yaɗu a cikin harshen larabci waƙoƙin larabawa da yawa sun goyi bayan irin wannan ta'abiyar akwai kuma ƙira'a ita ma sahihi mutawatira da take yin darra wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn malamai suka yi fassarori guda biyu suka ce wa arjulikum din nan ko dai lil mujawara saboda makwabtaka da uci da aka tashi aka ce arjuli to da ka yana nan da ya canza ma'anar arjul wankewa ake ko kuma ya zama ma'ana ta biyu malamai suka ce wamsa hu bi ru'usikum wa arjulikum sai ya zama ne idan kana fil idan an ɗauki wannan fassara ta jarra إذا كانت في الخفاف كينا أي إذا كانت أرجلكم في الخفاف إذن يا قسم في قفاقهم فسنة شنخفي يا أكي ba akwai almasu alal khuffain ba akwai shafa akan khuffi to sai ya zama wannan kira'a ta jarra da ma'ana ta biyu ta zama ne tana bayani ne akan shafa akan khuffi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn idza kanat al-arjulu fil khifaf idan kafafun sun kasance a cikin khuffi malamai sun yi waɗannan fasarorin guda biyu to mahallin shahidi na hadisin da imamu bukari ya kawo shine cewa fanada bi a'la sauti annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai ya daga muryarsa ya daga murya ce wani al'aqab min al-nar الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم al al-bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin idan ana karantarwa a daga murya idan ana karatu a daga murya domin ajiyar da mutane ya kafa hujja bi qawlihi sallallahu alaihi sallam. saboda faɗin manzo sama fadin mai riwaya kai yace fa nada bi a'la sauti sai mahaifi sallallahu alaihi sallam ya daga muryarsa wannan ya nuna kenan ya halatta a wajen karantar da mutane a daga murya kada malami ya rika magana ciki ciki kada malami ya rika magana ciki ciki ko ya rika magana kamar yana jin bacci وإنما يتم الاستدلال hajar الإمام ابن حجر amma الله عليه يتي أما كفى بجا جوانا لا تبتاني كما ينا شكاني حيث تدعو الحاجة إليه idan akwai قاتا ta a murya kana karantar da mutum ɗaya ba ka buƙatar sai ka murya kana karantar da mutane biyu ga ka ga su ba ka buƙatar ga murya ka je su studio kana karantarwa za a yada a talabijin ko za a yada a rediyo ba ka buƙatar sai ka ɗaga murya domin akwai 'yan lafiya da ake sawa ita ce take kaiwa zuwa ga inda ake ɗaukar bayanan da ake ɗauka kaga nan duk ba a buƙatar sai ka yi ihu ko sai ka ga murya sosai nan al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yana taimake ka fahimtar mu Hada mu dauka cewa a wajen karantarwar ma ko ina ake son a daga murya a'a sai ya buga misali sai ce bi bu'ude musamman idan malamin yana nesa kun ga nan bazan sama yana nesa ya zo ya rike su amma da ya kai bai zo gab da bai zo inda fita ba amma hango su yayi so da ka fanada bi a'la sautihi sai man sama ya daga muryarsa can sama ya ce wai lil aqabi minan nar ya maimaita haka har sau biyu ko kuma sau uku aw katrati ko kuma taron mutane yawa akan yi ta can ba su da waɗannan na'urorin da muke da suna abinda ake ce musu mukaddiratus saut waɗannan amsa da suke kai kafanni nesa ba su da su sai ka ji kuma ana faɗi ana cewa malami yakan zauna a majalisi yana karantar da hadisi ɗalibai dubu goma suna halarta ɗalibai dubu goma ko fiye da dubu goma a zamanin irin su al bukhari rahmatullahi alaihi akan lissafa sukan kulla majalisi mutum dubu goma fiye da dubu goma ba zamanin ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya rayu a karni na shida an ce yakan kulla majalisi yana karantar da mutane akan samu mutum dubu ɗari su halarci majalisinsu kuma babu latifi ba shi yasa za ka gani a cikin ilmin sanin hadith ana ana ana faɗin cewa wani ke jiyar da wani wani ya jiyar da wani malam ya faɗi a asalin inda yake sai wani ya ɗaga muryarsa shi ma na gaba ya ɗaga muryarsa shi ma na gaba ya ɗaga muryarsa ba su da amsa kuwa kuma ga ɗalibai sun ci kawai to kaga akwai wani to shi ga aure da ko kuma makamancin haka duk dalilan dai da za su jawo malami ya ɗaga murya a lokacin da yake karantarwa shine sai ce wa yulhaqu bi zalika idza kana fi maw'izati daga cikin abin da za a haɗa da wannan haka idan malami na wa'azi a kudu ba ta juma'a misali amma tabbata zalika fi hadisi jabiri kamar da ya tabbata hadisin jabiri bin abdullahi radiyallahu anhu ba كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته manzo Allah sun sama ya kasance idan ya ba a ba ta zai bayanin tashin alkiyama to shadda ghadabuhu fushinsa yana bayyana yana tsananta wa ala sautuhu sannan sautin manzo sama yana daga yana saba ne a wata riwaya aka ce faka annabu munzirun jaishan kai ka ce manzo sama yana gargadi ne cewa ga wata rinjina ta yaki tazo ko kuma yana ma wata rindinar yaki gargadi kawai kaza kawai kaza kawai kaza manzo sama yana daga muryarsa a wa'azi a hudu ba musamman in zai yi bayanin tashin alkiyama wannan hadisin al-Muslim ya fitar da shi al-Imam Ahmad ce, hatta da anna rajulan bis suƙi, la sami'ahu a riwaya Imam Ahmad a cikin Musnad ce, idan manzo sama yana hudu ba ya faɗi lahira zai yi bayanin lahira to yana daga muryarsa har mutumin da yake kasuwa yana jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga masallacin mansu zuwa kasuwarsu a ɗan nisa shi ne a yi hasa ibn Usman radiyallahu anhu ya sa aka je yana da wani gida a kasuwa a zamaninsa sai ce a je a kiran sallah ranar juma'a shi ne asalin kiran sallan bayan kiran sallan da ake ce masa kiran wanka sai wani wani gidan sai na Usman ibn Affan radiyallahu anhu da ake ce masa zawra to a zawra din nan sai na Usman sai ce aje a kira talla, to kasuwar Madina kenan to idan mutum yana kasuwa to yana jin idan maza sama yana hudu ba a masallacinsa mai albarma yana ji saboda yadda maza sama yake daga muryarsa to daga idan akwai bukata ta daga murya to ana bukata a daga murya واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم سنن أن خف حجة دولنا حديث أما تين سوى أنا بقاتر أميمة حديثي ليفهم دومن أغاني هذا مرتين أو ثلاثة كم ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار ماذا سمي أخو مرتين أو ثلاثة كوسو بي كوسو ويدع تكون فكر حديث so da ka bayan kuma wancan fikihun da ke bayani akan wujubu ghasli al-arjuli fi wudu wajabcin wanke kafafuwa a cikin alwala wa anna al-arjula tughsal wa la tumsah cewa kafafuwa wanke su ake yi ba shafar su ake yi illa idan kana fil khitab sai dai idan sun kasance a cikin kufi ne to anan an ba musulmi dama ya zama ya shafe su in mutum yana zaune a gida an ba shi yini ɗaya da kwana ɗaya wato awanni ashirin da hudu kenan idan kuma ya kasance mazauni matafiyi ne an ba shi kwanaki uku yana da damar da zai yi shafa har ya dawo gida a tafiyarsa da ya kwana uku sai ya jaddada sai ya cire takokunsa sai ya zo sai ya wanke kafarsa a cikin alwalarsa wannan shi ne باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم هذه نجبة العلامة آه، آه، آه، الجليل رحمة الله عليه يتبت الداء باب دا الإمام البخاري أما أتكالوا ولا باب دا باب دا إيه يجبات أقوي باب الفارات الإمام الجليل رحمة الله عليه يا, يا, يا, يا عزي شبي أبتي شبي الإمام البخاري يا أبتي حديثي بجادي أتكنسا a wancan babin da bai ambace shi ba hadisi na farko ba shi anan, hadisi na biyu kuma shi ne hadisin da alimamun zabidi ya ambace shi a nan dama imamun Bukhari a wannan babin shi ya ambata dama kuma aljabili ya faɗa mana cewa idan alimamun Bukhari ya faɗi wani hadisi ya maimaita shi to yakan zaɓi mahallin da ya cancanta ya aje shi sai ya aje shi a matsayin waje ɗaya domin littafin nasa talhisi ne wato takaita littafin sayin bukari so daga akwai babi kafin wannan babu ne mai babu ƙaunin muhaddisi haddatana au akbarana au amba'ana ne babu da limamu azzabidi bai ambace shi ba a nan amma a cikin sahihul bukhari yana nan babu ƙaunin muhaddisi babu da ke bayani akan malamin hadisi idan ya zo yana karantarwa ya ce haddatana ko ya ce akbarana ko ya ce amba'ana? sannan a ina ne ake amfani da waɗannan lafizza mutum da limamin zabidi bai ambace su ba a nan shi ke nan ke ka wannan babun na gabansa babu zargin imamin mas'alata babun da zai yi bayani akan shugaba malami mai karantarwa ya ko tambaya ala ashabihi da almajiransa ليختبر ما عندهم من ilmi domin ya gwada abin da suke tare da shi shine sun gane suna da fahimta ko ba su da fahimta wannan hadisin da malam da za a ambata mana shine al-asl fi al-imtihan fi al-ilm shine tushen yin jarabawa a koyan karatu shi yasa Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi da yazo sharhin hadisin sai ya rike yin amfani da lafazin al-imtihan الامتحان كما أولا زمن نامو أنشاء الامتحان أنا نفس جربا sannan kuma lafazin da Imam Bukhari ya amfani da shi yace li yahtabira ma indahu min al-ilm shi ma ana amfani da shi domin ana cewa al-ikhtibar al-ikhtibar ke to kaga asalin jarabawa ke kuma za mu ga jarabawa aka to shine babu tarbi al-imam al-mas'alata ala ashabihi li yahtabira ma indahu min al-ilm babun da zai bayani akan shugaba malami kenan nan al-imam al tun kafin muje je ko ina daga cikin haƙƙin shugaba daga cikin haƙƙin talakawa akan shugabansu ya karantar da su kare shi zai aka ce ne babu tarhin imamin mas'alata manzo Allah sanama shi ne shugaban kowa sannan daga cikin muhimmat daga cikin ayyukansa karantar da mutane tsawon rayuwar manzo Allah sama awa 24 nan hadda a wurin da suka shafi iyalinsa karantarwa yake domin bai hana manzon sama ya shiga gida ba wani kuma ya aika ya sallama da shi kuma manzon sama ya fito kuma wannan mutumin ya tambaya manzon sama ya bashi amsa a wannan manzon sama ashirin da hudun nan gabaki na karantar da mutane dole ka girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ne wannan yaktabira ma da min al-ilm dan shi shugaban ko malamin ya gwada almajiransa ya jarraba su ya musu jarrabawa ya ga me suke tare da shi na ilimi suna da fahimta ko ba su da fahimta suna gane abin da ake karantar da su ko ko ba sa gane عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله إن الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله و فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة سيدنا لا عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عفوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اي ده جسم صحابي متى ساعه كمان المسكه في كوا يوم روايه حديث المسكه في كوا يوم فكه ما كان تنسى شهرك يا سي اهل الاثر ايه عن شيء مجرته اهل الاثر ما كان عبد الله بن عمر إيه؟ آه، ودي كيشينتا كيشينتا إيه تيجي مجرته اهل الرعي makarantar sayyid na abdullahi mas'udin a kufa ce abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya yi rayuwarsa tsakanin madina da makka a nan ya rayu madina makka to shi ne yake cewa qala rasulullahi Sallam, wata rana ma'aiki sallallahu alaihi sallam, wasallam yace inna min shajar shajari shajaratan lalle a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya A shajar ismul jinsi ismul jinsi sai an ce ismul jinsi a harshen larabci shine sunan da yake gama gari ya tattaro abu ba za ka fassara shi da abu ɗaya ba ina jin kamar kusa tun da ya wuce ko a nan ko a tafsiri na kawo misalan irin wannan kamar yadda take cewa alghanar tumakai alghanar ba fara ɗaya ba ba cinkiya ba ke nan kamar yadda take to al-na'aj awakai kamar yadda take to al-ibil raquma ƙwara ɗayan al'ibli zai zau ba'i ce ba'i ko jabalu ko eh, kamar yadda kake cewa khairu dawakai ce ba doki ɗaya ba amma in kana son ka samu doki ɗaya sai ka kira shi da farasu ko kuma ka kira shi da hifanu da sauran kuma siffofin da doki yake da su irin su kumaitun eh, irin su haitanatun irin su adham da makamantansu تشيني ولا تشجر شيني عبنا اللفزيني ذكرون في الشيوي سيتاتي إن من الشجر شجرة لا يعتم بالشيوي أطيوة بشيع لا يسقط ورقها أن يتبايا فاتوا كسر كويا بوشي بايا فاتوا كسر وإنها مثل المسلمين مثال المسلمين baya faduwa ƙasa banza musulmi duk inda ya sauka an inda musulmin Allah da annabi ne mun yi amfani haka ita ba wannan bishiyar duk inda take yi amfani shi fa hajjatu ni ma hiya manzo sun ce ku bani bayanin ta wace ce wannan bishiyar wace bishiya ce wannan wacce misalin ta misalin musulmi yadda musulmi ke da albarka yake da amfani yake da alkhairi to haka ita ma wannan bishiyar take da amfani take da albarka take da alkhairi قال فوقع الناس في شجر البوادي sai mutane suka abba kawai suka yi ta abbatan bishiyoyin albawadi abin nan ƙauyuka albawadi jam ubadiya an ce albadiya da bu'liha saboda nisan ƙauye ya ka ce ya yi nisa da binni ya ka ce badiya wasu kuma suka ce an ce mata badiya saboda ne lihubu'iha gidaje ba su da yawa daga nan ka tsaya a ƙauye sai ka hango shi sa ya masara idan ba ce ƴaƴa masu da ake bukata ba sai ce mata gidan ƙauye ko shi ne bariya zafi a a fili ce ƙauye a fili yake ga yanan waje ne kawai filin Allah yan gidajen ga su nan shigagu ne shi ne albawaji suna ta faɗi wannan kuma yana nuna a ƙauye an fi samun bishiyu ko shi wanda ya sha ɗin ya ce wanda su ne ce a wani ya ce a misali wani ya ce a ai beji ce dogon yawo da bejiya ce a wani ya ce a ai kiriya ce wani su ne ce a wani ya ce a malmoci ya ce a a ta lissafo bishiyoyi mazan su ne ce a قال عبد الله سجدنا عبد الله بن عمر سيتي فوقع في نفسي أنها النخلة za mu ji sabbin da ya sa haka sai sai da Allah ya ce ce sai na ji a raina cewa bishiyar da dino ce fastahiyaitu sai na ji kunyar ambata sun maƙalu daga nan sai suka ce ya ma'aikin Allah mun baka gari da ma na kare ka حدثنا غانية ya رسول Allah wace bishiyar يا مأيتنا الله وتبشير جي قال هي النخلة وذو سميتي أي بشير دبيمت يد عبد الله a zuciyar shi amma bai faɗi a baki ba asalin hadisin al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin a wuri goma sha biyu saboda mahimmancin satin sun bukhari ya ta nana tashi har wurare goma sha biyu wannan ne wajen farko da al-imam al-bukhari ya ambata kamar yadda shi al-zabidi rahmatullahi alaihi ya tabbatar a nan amma a bukhari ba shi bane wajen farko kamar yadda na faɗa mana ko babu qaulil muhaddisi haddathana aw akhbarana aw anba'ana anan ya fara ambatarsa ko sai kuma sai ya kawo wannan babu babu sarhin imam mas'alata ala ashabihi li yaqtabira ma indahum min al-ilm sai ambace shi a matsayin wuri na biyu amma akwai riwayar da imam al-bukhari ya ambata a cikin kitabul at'ima littafin da ya ware wanda yake bayani akan abinci dabino kuma yana cin abinci to sai ya kawo wata riwaya da ta fito da yadda abin ya faru shi yasa al-allama ibn hajar a cikin fatul bari sai yace wa waqa'a inda al-musannif fi al-asm fi al-asmimah min tariq al-amash ya ya tabbata shi al-imam al-bukhari ya ambaci wata riwaya a cikin kitabul al-asmimah a cikin sahih al-bukhari riwayar ta fara ne ko kuma riwayar da tabi'i al-imam al-a'mash wato ubayy ibn zahra al-a'mash rahmatullahi alayh قال حدثني مجاهد الإمام الأعمش يتي مجاهد بن جبر رحمة الله عليه يابان حديثي عن ابن umar shi kuma daga sagin na Abdullahi bin Umar kaga hadisin ya dawo dai kenan ko cewa hadisin Abdullahi bin Umar قال يتي بينما نحن عند النبي صلى الله عليه sallam. yake wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana karantar da mu id utiya bi dummari ya ka zo masa da kanyen dabino sune jumba aka kama mun sama da biyu biyai ku masu zaki kun ga dalilin da yasa Abdullahi ya ce fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla yayi amfani da yayi amfani da da turanci circumstance ko yanayin da ake ciki sai istinbati sai istinbati dabino aka kama manzo salama can manzo sama sai ya shuru kawai sai ya ce inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraqaha innaha mithlu al-muslim shi lallai a cikin wasu a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya ta musamman misalin ta misalin musulmi hajjitu ibahiya ku ba da labarin wata bishiya ce abdullahi sai ya amfani da wannan halin da ake ciki sai ya iskin baƙi sai ya ce dabino manusu ne eh. saboda haka وزن سمت عقامت والنجبين سيشئن من الشجر لما بركته كبركة المسلم رواية على أعرش بناء كتاب العظيم لن يأتن بشيوي أقوة بشي يرجع البركة كما البركة ممني مسلمين قبل لا تسمع البركة شيني ثبوت الخير الإلهي على الشيء وزيادته alherin Allah ya tabbata a wani abu kuma ya tada uwa shi ne ake kuma shi baraka eh, in an ce albaraka to abin da ake nufi kenan wa to shi ne sai ibn hajar sai ya ce wa hada a abu da alladhi qabla wannan riwaya ta fi ganewa fiye da wannan fiye da wannan da suke cikin كتاب Babu, باب طرح الإمام Ala, على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم an kama كامل سببه magan sama yana zama a kama ta dino shi ke nan iman sama kawai sai ya ce to bari ya gwada fahimta akwai masu tsin kayan lamarra a tare da su to shi ne bai suke a wata riwayar sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhu sai ya ce sai na ji kunyar ambata بعد أن وقعت في نفسي أنها النخلة bayan cewa a zuciyata na ji cewa dabino manzo sanin ke nufi saboda ai yanzu dabino aka kama annabi sallallahu alaihi sallama amma fasta ta sai na ji kunya sai ban ambata ba a riwayar wacce riwayar sai ya ce iz ana ashiru asharatin wa ana ahjasuhum domin mu goma ne a wajen ni ne kuma na goma aka fara kira wane wane wane wane to ni ne na goma sannan wa ana ahdathuhum ni ne na su zama yaro a ciki akwai abubakar akwai ɗansa umar radiyallahu anhu to sai kunya bai ambata ba sun ka sai man sama suka ba man sama gari sai man sun bai ce musu ai dabino ce bishiyar dabino ce da aka koma gida sai abdullahi sai ce wallahi baba na ji a raina cewa dabino ce amma na ga ga ta ga sayyiduna abubakar ga sauran manyan sahabbai ba su ambata ba ba ku ambata ba shi ya sa na ji kunya sai babansa sai ya ce ni ko da ka ambata wallahi da ya fi min daɗi da ya fi min alkhairi fiye da kaza da kaza a ce kana ne ya ambata eh? malamai sun yi simbadi a wannan riwaya cewa la da bainal alwaladi wa abi la hasada bayna alabi wa bayna alwaladi wa abi ba hasada baba baya fadan sa hasada قياسا لا عتد بين الشيخ وتلميذه لا معنى من ألا بايع مع الماجر أنت حسدا بايع حسدا domin ɗansa ne shi malami zai iya ta ɗan almajirin zai fi shi ne domin duk falalar in ta koma shi ne za a koma sai ɗalibin wane ne ɗalib to shi wane nan ya yake ko da ba taɓa ganin shi bisa ya yake da ce maka ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya ne kai baka san ibn taymiya ba ka ga duma da mallakafin ibn al-qayyim da irin da kafuran ilmoma da ya rika kawo ba to shi ibn taymiya nan waye in eh, shi ne wani ana magana to shi ibn taymiya nan sahabi ne to shi ne wannan riwaya kenan ko da ka abdullahi ya amfani da halin da ake ciki sai iskin ba su sai ce da dino ke nufi amma kuma sai ji kunya to shine wannan babu sarfi imanin inda ibn hajar rahmatullahi alayhi sai yake cewa wa barakatun nakhlati mawjudatun fi jami'i ajza'iha albarkar da ke cikin dabino ta shafi dukkan sasannin dabino ba wani abu na dabino da ake yaso ina jin kowannen mu shaida ne yanzu mafi mafi mafi mafi mafi mafi mafi kaskanci shine nawa na wannan alaɗin ko kallon dabila wanda shi ake iri da shi to ga shi ma na faɗa fa'ida shi ta farko ana iri da shi shi yake ake buɗe ƙasa sai a tashi sai ya fitar da wannan eh, abin da da ciyawa sai ta yi ta girma Ka ga na farko kenan sannan kuma in ɗanyen dabino ne sai kawai yara sun zo suna ta kankarewa su ce kwakwa ba su samu kwakwa ta asali ba zai zo su ci wannan matsayin kwakwa wani zubin kuma aka ci ka ji da zaƙi, shi cin shi kwallon sannan idan busasshen kwallo ne kwallon dabino busasshe shi kenan kuma sai a je a sa shi a wuta shi kenan sai a yi falli da shi kuma ba wanda yake ce ba falli ba ne ai ko dalilin shi haka ana sa irin cin sa to kaga kullum kawai kenan sannan ganyen shi kuma suna yin igiyoyi da su suna amfani da shi wajen igiya suna amfani da shi a wajen a yin abin nan asabari ko kuma ganni da ake ma gona ko kuma a ana yi da shi kaga dai su ne waɗanda sannan shi kuma dabinan a ci fa'idojin dabinin ku ba su da iyaka a ci shi shi ne abin da za ka ci ya yi maka aikin ruwa ya maka aikin abinci sannan zaƙinsa babu shuga a ciki sau da ka mai diabetes sai ka an ce zai iya cin dabino mutumin da ke da ciwon shuga ya iya cewa zai ci ya ci ba ko ba saboda ba yi da wannan sinadarin da ke ƙara shuga a jiki sannan kuma akwai glucose a ciki shi yasa da mutum zai ji yunwa ya fara ganin biyu kawai sai a bashi da bino ya ci to zai ji kawai ya dawo da karfinsa sirrin da ya sa manzo sama kenan yake cinsa idan an yi azumi rufa idan sama ya yi azumi a hadisi sahihi yuftiru ala rutabi sannan fa'idojinsa daga ciki manzon sama ya faɗa in ajuwa ne wani nau'i ne na dabinon madina Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi yana cewa shi yana ganin a fahimtar kusan duk nau'in dabinon madina yana da wannan alala idan mutum ya ci shi so bakwai ya ci guda bakwai da tafi Allah zai tsare shi daga sihiri sihiri ba zai kama shi duk dabino ne wanda ake magana ta ba to kaga albarkar dabino ba ta da iyaka to manzo sama ce ta ci kawai sai ce ai dabino kawai kamar mummuni yake shi mummuni ga baki sa alkhairi musulmi ga baki sa alkhairi haifu ma nazala nafa'a sai inda ya sauka to sai ya amfana sai dai bai je waje ba وشيل آه، آه، ابن هجر يتسوى وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها أنا يعني بركة تجينه تعمل نياتي وانا البركة في جميع أجزائها أدك كنتا تلين دبينا دول أنغري ندبينه توقيع البركة أشكنسا مستمرة في جميع أحوالها سلم كما ينين دبينه هي شجاع to wannan albarka tana nan tare da shi فمن حين تطلق إلى أن تيبتك an wa'a. tun lokacin da dabini ya fara huda ya fara fitar da ɗa ya kai matsayin ɗin ya fara bara har ya bushe ana cin shi wani sai ya zo kawai sai da ya shi ne bautin yake so shirin namu wannan na katsina katsina nan da jigawa ko ka mai mafi yanzu ai bai cika zaki ba amma na ba to hatta irin shi sai ka ga wani ya ce maka shi shi ya fi sanya ci musamman mata sun ce su sun fi son su ci shi wuri wuri kaga tun daga tun daga tun daga fitowarsa har ya bushe ana cin shi nau'i nau'i ka san waɗanda suka je ƙasashen laraba musamman maka da madina a cikin mu nan sun shaida dabino da su san iyakarsu a madina ina jin na ga kala-kalan dabino da na ji wata kasuwa a uhun sai da na kirga dabino kala-kala-kala ya fi kala-kala kala-kalan dabino kaloli sun fi talatin kowane nan wani sakan shi dan mutsili in ka ci ba ƙwallo. kwata-kwata bai da kwallo shi kawai haka nan kawai za ka yi ta ci ka yi ta ci ka yi ta ci wani kuma ka gan shi tuke ɗan ƙato in ka ci kwara kawai sai dai ka sha kuwa shi ne kake jin fata habbai ana cewa sun ci dabino ba yin wannan dabinan namu ba ne da za ce sun ci kwara uku sun ci kwara biyu shi ke nan ya ishe su ya tuka tukan dabino masu ma na gaske sosai kuma tun daga fitowar na dina har zuwa ya bushe. ana cin shi an wa'an nau'uka mabambanta sun ba da zalika yi wani tafa ubi jami'i a jiza'iha sannan ko bayan haka ji ibn hajar sai ya zama kuma ana amfani da dukkan sakallin jami'ina bayan ya bushe duk wani abu da ka sani har bushe ya komai dai hatta lawati ya ana fi dawazi to kaji wata fa'ida ya ce har kan wannan ana amfani da shi a daka shi a ba dabbobi a matsayin dosa ana ba su a matsayin dosa sannan wallin filhiyar wa ghairi dalik sannan kuma ana amfani da shi ganyen in an ce allif shi ne ka fallo wannan kasuwa kata katar reshen to ana amfani da shi a abin da ya shafi igiya sannan wa ghairi dalik ibn hajar ya ce faɗa bulala suna amfani da shi a matsayin bulala shi na ake cin shi urju ko wani wani wani wani wani wani wani wani wani da ake ce masa uh, abdullahi subayu an bid'a ne a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo madina daga yaman ya taso daga yaman ya zo madina sai zo yana tambaya game da abubuwan da suka shafi mutashabihul qur'an domin ya kama mutane rigima sajib na umar rabi Allah anhu ya ji labari aka ce ga wani dan bid'a nan ya zo ya sauka abin da yake shine yana hada ayoyin alqur'ani suna koci yana son ya batar da mutane sai da umar ya ce azizu a zo da shi sai da umar ya zo da shi ya za da ba wa hadis ta'adda lahu arajin an-nakhl sai da umar ya tana da masa tsuman giyoyi na na na rassan da dino ya tana su musamman da shi ya zane mai cikin shi haske da ya mishi jina-jina sannan ya ce ya tafi bayan yan kwanaki an gama jinyar shi a asibiti ya warke aka sake zuwa da shi aka ce 'Kai nan akan ra'ayin ka yace ina nan akan ra'ayina wannan bid'a ina nan akan ta sai na umar ya sake zane shi aka mishi haka to shi ne a ƙarshe sai yake cewa in Turi, turidu qatli fa ne qatlan jamila ya amiral mu'min ce in kashe ni za ka yi amiral mu'min kashe ni kisa ne kyau mana haka mun wannan dukan haka irin kisan da mage ke matsera kafin ta cinye shi hmm? kashe ni kawai shi ke nan umuta to daga nan sai zama rabi Allah ya kora shi ya ce tafi ya ce ka ci sa'a kai ba ɗan birni ba ne daga ƙauye kake da abin ne kake da azabar da zan maka sai tafi haka suka kora shi aka ce kai sake shigowa garin madina sannan kuma aka rubuta ma gwamnan garin su cewa kan wanda aka ga ya je karatu wajen shi hanyar kafira da kowa saboda sai ya bata ma masu kwakwalwa karama tunaninsu kun ga shi ne wannan to daga cikin fa'idojin wa ghairi zalika ana bulala shi dan mara jin magana limma la yakhfa wanda fa'idojin ba su koyi ba to sai ibnu hajar sai ce wa kadhalika ba'athatul muslimi 'ammatun fi jami'il ahwal haka nan albarkar musulmi take a dukkan yanayinsa wannan kaga manzo yana faɗin yadda ake son musulmi ya zama ke duk inda musulmi ya sokato a ga fa'idar a ga tasirin musulunci kama shi aka aka kulle shi a gidan yari ko da duk yan gidan gidan yarin ba su sallah ta sanadiyar sa sauki a ga ana sallah a ga kawai shi ke nan bayan la'akar lokacin da ba a sa aiki kawai shi a gan shi kawai ya zo yana ta da mutane ƙur'ani yana musu wa'azi in da ba a yi in mota musulmi ya shiga to ana son a yi amfaninsa kafin ya sauka ya yi ƙoƙari ya al'amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ko mutum ɗaya ya shiryar a cikin motar haka musulmi ake so in wani taro aka tafi bai da alaƙa ma da addini to ya ƙoƙari ya amfanar ga tasirin addini a wajen wannan shine kalubalen ma'aikatan gwamnatinmu na wannan zamanin musulmi zai zo a ba shi ofis musulmai ya kwanci su ta minna ila a ta addu'a ma Allah ya taya a ba shi sai an ba shi kawai shi kenan abu na farko waɗanda zai fara bayarwa su ne musulma yan uwansa kuma wani zubin aje a gan shi ma sai ce shi ba wa aikin musulunci yake ba shi yana aikin kasa ne shi ne abin da ke damu abin da ake bukata shine musulmi duk inda ya sauka to ya zama mai amfani yadda dabino ke da albarka to haka ake bukatar musulmi ya zama mai albarka wa naf'uhu mustamirrun lahu wa li ghayrihi hatta ba'da mawtihi amfanin musulmi yana kan kansa zai ci gaba da amfanar kansa sannan wali ghairihi haka nan ma waninsa hatta ba da har ko bayan musulmi ya mutu ana cin gajiyarsa yanzu ina wannan malamin al-imamu jadidi aka gan shi ga littafin sa muna karantawa ina shi al-imamu al-bukhari ne asalin littafin ga shi muna karanta ga shi muna kanna kaltuwa mun ce al-imamu al-chimani ya faɗi a cikin al-kawakib al-jawari wata rana mu ce al-aini ya faɗi a cikin umdatul qari wata rana mu ce kaza ya ibn hajar mun ce ya ce a cikin fatul bari kaga har yanzu amfanin sanana to haka ake son musulmi ya zama ya gaskata wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama manzon sama ya kamanta ne ya kamanta dabino fa da musulmi ne ba ya kamanta musulmi da dabino ba ne wanda suka yi balaga a cikin ku sun san wannan daga cikin sharaɗin al-mushabbahu al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi suka ce labudda an yakuna wajhu shabahi aqwa fi al-mushabbahi bihi min al-mushabbah abubuwa ne guda biyu kake kamanta ɗaya da ɗaya to wanda ake kamantawan ana son ya zama shi ke kasa bai kai wanda ake kamanta shi da shi ba shi na al'asu fi tashbih har ya zama idan an saba ma wannan ka'idar ne malaman balaga su ce matasbihin a tasbihu na kalu an juya tasbihin kuma ta koma kasa mun gane yanzu misali zaki ya fi dan adam karfi ko zaki ya fi nan adam karfi ko bai fi shi ba akwai wanda yake ja ko akwai wanda ya fi zaki karfi a nan cikin mana ni dai ban fi shi ba ban fatan ma mu haɗu ina ganin shi dai a gidan zu na dai gidan zu can gefe nake tsayawa sai na sai na ji duba makullan da aka sa masa a wajen na gaske ne ko ba na gaske ba ne kan nan to kaga zaki kenan to sai dai a ce sai a ce wala kamar zaki a karfi kaga zaki ya fi ƙarfi fiye da ɗan adam amma idan aka ce zaki kamar wane to tashbihi ya zama wa ƙaluli an juya shi Ko ku duba nan sirri manzo sama yana kamanta dabino ne da musulmi a nan waye fi nan? musulmi ya fi dabino to bai kamata a samu akasi ba ya kamata musulmi ya zama nafi'u kamar yadda manzo sama yayi ya faɗa kuma ya zama mubarak albarkarsa ta bayyana alkhairin ke bayyana a duk inda ya ce in shugabanci yake ko a ga alkhairin a ce ai musulmi ne shugaba idan jagoranci yake na wani kamfani haka idan jagoranci yake na wata makaranta haka idan duk abin da aka ce musulmi ke to ya kamata a ga musuluncin a wajen wanda yau ne abin da ke damun mu matsalolin da ke damun mu haka shi ba da kai Allah madaukaki ya ganar da mu Allah ya shirye mu ba za mu iya shiga babun gaba ba sai mai haƙuri da wannan babu bukan guda biyu hadisin nan malamai sun fitar da fikihu fikihu masu ɗimbin yawa masu ɗimbin yawa in muka ga akwai yiwuwar sati mai zuwa mu yi bayanin fa'idojin rikicin hadisin sai ne in kuma babu bukata sai mu bashi sai mu shiga babin daga insha Allah ta'ala Allah mu da kuke ya ƙara mana fahimta Allah ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa mu aiki da abin da ake karantar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh